Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan, sashen hausan na Radio France International RFI tare da naku na Sani. Kamar dai da kuka ji a cikin labaran namu, makonni kaɗan gabanin bukukuwan sallar layya mahukuntan jamhuriyar Nijar sun bayar da umarnin hana fitar da dabbobi zuwa ƙasashen ƙetare. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau. Za mu fara da malami na farko wadda zai fara da gabatar da sunansa. Radio France International RFM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Suna na sani MP kufe daga nan kufe a karamar hukumar Toro da ke jihar Bauchin Najeriya. A alal hakikanin gaskiya muna godiya a gare ku bisa dama da kuke bamu a koda yaushe na faɗan ra'ayoyi da kuma tsokaci akan duk wani abin ya shafi kasashen da suke jin Hausa musamman nan yammacin Afirka. So muna godiya a gare ku Ubangiji Allah ya kara muku ɗaukaka da basira. Dangane da wannan al'amari da aka ɗauko na ah, shugaban mulki na ƙasar Nijar suna ƙoƙarin dakatar da 'yan Nijar akan yunkurin fitar da duk wani dabba wadda za a yi amfani da shi da na lahiya. Idan aka duba ta wani bangare abu ne mai kyau wadda idan abin ya wadaci kasan nasu to zai kasance musu arha za su sayi abubuwan su cikin wadata sai dai kuma a ta wani bangaren kuma gaskiya rashin fitar da kaya da kasa take yi yakan iya kawo mata nakasu a dangane da yanayin kuɗin shiganta wannan wani abu ne wanda ya kamata a duba so mahukunta da kuma masu duba tattalin arziki da kuma walwalan kasa ya kamata su yi zama su yi tunani su yi nazari akan haka kafin su yanke matsaya ina matukar godiya a gare ku ubangiji Allah ya kara muku kuka da basira suna na sani mp kufai daga nan kufai a karamar hukumar turu ta bauchin najeriya na gode radio faransa international mai magana abubakar kawo girgir to babu shakka wannan matakin da gwamnatin soji ta jamhuriyar nijar ta ɗauka na hana fitar da dabbobi kasashen ƙetare abu ne da ya dace kwarai da gaske musamman idan muka dubi yadda al'ummar ƙasar ke cikin wani yanayi na matsin tattalin arziki ko babu komai wannan zai ba da dama ga al'ummar musamman masu karamin karfi na ganin sun siyi abu layya domin gudanar da bukukuwan sallah yadda ya kamata muna fatan al'umma za su yi addu'ar hakan ya zama alkhairi duk da wasu suna ga zai karya farashin dabbobin to amma ya kamata mutane su duba halin da ake ciki a ƙarshe muna kira da ita gwamnatin da ta ɗauki matakin da ya dace domin ganin shauran abubuwa su ma sun gudana yadda ya kamata ta yadda al'umma za su iya siya nagode gode radio faransa international rahmatullahi ta'ala barakatu mai magana aminu yusuf niger state mashego local government rafin gora to wannan al'amari zai yi masu daɗi ba zai yi masu daɗi ba kaga duk wanda ya sayi dabbobi da wanda ya turka dabba don ya sayi da ci riba ba za su ji daɗi ba don za su yi sauƙi masu siya kuma zai masu daɗi saboda za su siya cikin sauƙi kana da 'yan kuɗin ka kana tunanin ba za su kai ba kaga abu ya yi sauƙi kaga za ka siye shi mai yiwa ma haka raga canjin kayan miya kuma idan aka duba domin allah talakawa a ko ina dai sun yi masu kuɗi yawa kaga talakawan da ba su da shi za su ji daɗi sosai sosai allah ya taimaka allah ya ƙara taimakawa mulki na gode gidan rediyon faransa mai albarka mai magana aminu yusuf niger state mashogulo ka ga rafin gora Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Faransa mai magana baban Fatima Garnesco Gangam haɗin gwiwa da Mamman Abdullah ɗan Nijar da Alhaji Dini Gangam. To dangane da gwamnati Nijar ɗaukar matakin cewa hana da dabbobi a ƙasarta to gaskiya tunda ta haka ne don talaka su samu sauki tabbas talaka za su samu sauƙi sosai kuma za su samu rangwamen tashin farashin raguna da dabbobi sauransu dai sai dai su kuma da suka kiwo don su sai suwa su kuma gaskiya wannan bangaren za su dan samu damuwa sai dai muna roƙon Allah sa muna roƙon Allah ya sa haka da gwamnatin Nijar ta ɗau mataki ya zan alheri ga ƙasarta da 'yan ƙasarta. Na gode mai magana baban Fatima Garnesco Gangam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum da farko suna na mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Boren Nijar mamba na ra'ayin masu hari tare da ni akwai gada nasko da ila dan kwansanyi da tsalaha kamakamu to hausa ga ta wata sabuwa kuma mun ji an ce ba a hidda raƙumi saniya tumkiya akuya ƙasa waje ƙasanmu Nijar. Eh, dangin waɗanda sun kai kiwo su da. to ina ganin gaskiya cikin kashi uku makiyaya Nijar waɗanda ka turke dabbobi su saida ƙasar waje suna da yawa to yanzu kenan su za a sa su asara ta gaskiya wanga da sake tun da yanzu akwai wani bai da wata sana'a bai san noma ba bai san komi ba sai dai ya turke saniya ko rago ko ko ko raƙumi shi kai najeriya ko ko shi kai cote d'ivoire saida to yanzu an ce ba a yi kenan ina na zamu canzu kenan kowa shi yanka nashi kai ya kamata amma ko da yake yan nijar ku kun ce sai cani to ga ku ga sanin sunana mustapha bayan mega daga nan wasu jihar zamfara tarayyar najeriya dangane da dokar da mahukuntan jamhuriyar niger suka saka na hana fita da dabbobi kasashe makwabta irin kasashen waje so alhaƙiƙanin gaskiya akwai bukatar gwamnati da mahukunta su yi karatun tanatsu su tausaya ma mahukunta su tausaya ma ainihin 'yan kasuwar jamhuriyar Nijar har ma da talakawa masu kiwon dabba ɗai zuwa biyu uku hudu idan wannan lokaci ya kama to irin yanzu ne duk wanda ya kiwo a lokacin nan yake fitar da dabbobin shi domin ya san akwai 'yan kasuwa daga kasashen waje waɗanda za su shigo su sai dabbobin nan da daraja to kuma a ci yanzu an hana wannan so gaskiya wannan kasuwa tana iya samun na nakasu domin adadin dabbobin da ake fitarwa cikin jamhuriyar Nijar to kasan jamhuriyar Nijar ba za ta iya karar da dabbobin nan ita kadai ba a diba da kyau a yi karatun ta. suna na rabiu nuhu na bukka daga karamar hukumar bakuri da ke jihar katsina a da najeriya matakin da gwamnatin jamhuriyar nijar ta dauka na hana fitar da dabbobi zuwa kasashen ketare musamman a daidai wannan lokaci da ya ta karatutu gaskiya wannan matakin bai dace ba duba da cewar ainihin waɗanda suka kiwata dabbobin nan kowa na da irin tashi bukatar wani zai saida ne ya rage kuɗin ya waɗansu hidindimin wani kuma zai juya kuɗin ne zuwa ga wata hidimar amma yau an ce an hana fitar da dabbobin zuwa kasashen ƙetare wanda kuma wani wannan shine ainihin sana'ar da ya dogara da ita ya saya ya tsallaka ya je kai ma kasashen makauta idan har gwamnati ta hana wannan mataki ta hana wannan fitar da dabbobin to gaskiya wannan ba zai haifar mu ainihin ƙasar ɗabe idanu ba kuma wannan ainihin matsala ce ga ainihin tattalin arzikin ƙasar muna kira ga ainihin gwamnati da ta janye wannan doka <clears throat> domin ainihin yanzu zamani ya riga canza kasuwanci ya zama ba ni gishiri in ba kaman da ne wani zai sayar da dabba ne je so wani abu da fatan hukumin jamhuriyar Nijar za su yi tunani akan wannan doka da suka sa Rabiu Nuhu na Bukka da karamar hukumar Bakure da ke jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. assalamu alaikum radio faransa RT mai magana suman gata bala filingi cikin jamhuriyar nijar abokin dan zaru ina tare da isu tsoho ina yi muku fata alheri to ra'ayina na yau game da raguna da an ka ce dabbobi dai da an ka hana ma hita zuwa kasashen waje to lalle ya yi daidai wani waje wani waje kuma sai kaga akwai raguwa saboda mi su 'yan kasuwa su suna ganin an tauye musu haƙƙi to amma wani ɓangare kuma ga waɗanda ba su da ƙarfi lalle za su samu su yi layya cikin sassakaci don bisa shi za su sassautowa waɗanda ba su da ƙarfi su samu su yi layya amma su 'yan kasuwa ta wannan ɓangare irin tiretin da suka ci sai su ga kamar an tauye musu haƙƙi To, lalle kuma abu ‘yan an ce cikin ƙasar kuna na aka yin shi, misali kamar dabbobin ga cikin ƙasar mu na suke, shi zan gashi kai kana son nama baka samai ba ga layya, kaga akwai matsala hakanan. Amma lalle ya yi daidai hakanan tunda abin ‘yan an kasa shi zuwa bayan sallah ana ɗage wannan doka. Ya yi daidai Ubangiji Allah ya tabbatar mana da alheri kuma Allah shi sa shi zama alheri gare mu. yana yi muku fatan alheri a suman gata a filin filinge cikin jamhuriyar Nijar abokin dan zaro fatan alheri. To madalla mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro da lokacin abokan aiki daga nan sashen hausa na radio france international musamman injiniyan namu na yau Hassan Alhassan Sulaja da ya haɗa mana wannan shiri a kan na'ura naku na Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu.